hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da talatin wadda ta daidai da uku ga watan august shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kasar na sha bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin hiqbatun min tarikh talif Usman ibn Muhammad al-Khamis Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun ainihin kammala karatun tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun daga haihuwa rayuwa wahayi da rasuwa da makamantansu har idda muka zo cewa na daga cikin tsarin karanta tarihi shine In aka gama karanta tarihi sai kuma a ce waɗanne ilmomi ne ake ɗauka a wannan gaba daga cikin ainihin wato tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi kuma in yi amfani da wannan damar in sanar da al'ummar musulmi akan cewa wannan kaset ɗin shine zai zama kaset ɗin ƙarshe a wannan zangon insha Allah ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu bayan sallah ƙarama sannan za a zo a ci gaba da ainihin wannan karatu a wannan wuri na biyu insha Allah dama kamar yadda muka ce shi wannan karatu ba karatu ne tabbatacce muka zo muka sa a wannan masallaci na magume ba karatu ne wanda muka aro shi na darul hadisi salafiya na ɗaliban kuma darul hadis ɗin asalin shi ma karatun aji ne ba recording ba ɗaukan shi ake a kaset ba ba kuma gayyata ake na cewa kowa da kowa ya zo ya saurara ba amma kasantuwar ba mu ainihin wato samar da wurin yin wannan karatun a cikin darul hadis ɗin ba kamar yadda kuma muka ga muhimmancin da za a fara karanta shi a sanya shi a kaset a yaɗa kuma a gayyaci kowa da kowa domin ya saurara sai muka ainihin ɗauki wannan matakin ta yiwu Allah shi ya fi kowa sani in Allah ya sa an kammala wurin da karatu zai tabbata ƙarshen ta za ku ji sanarwa ta gaba sai ku ji an sanar da cewa ai karatun ya koma can inda watar wurin zama na dindindin na darul hadisi yake insha Allahu ta'ala za mu yi amfani da wannan dama mu yi amfani da ita wannan damar mu yi godiya ga mutanen wannan masallaci muna cewa Allah ya saka musu da alheri mu yi amfani da wannan damar mu yi godiya mu yi addu'a ga mutanen anguwar magume Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya bar wannan zumunci da ke tsakanin mutare sai dai kai cu za mu yi amfani da wannan damar mu faɗi cewa kaset ɗinmu na goma sha shida da muka yi rannan. mun yi maganganu waɗanda suke saƙonni ne ga masu shugabanci har muka ambaci suna muka ambaci sunan ciyaman na ainihin wato zariya local government alhaji yahaya aminu muka isar da saƙo muka ambaci sunan duk wanda muka ya dace muka isar da saƙo abin da kai ce sai jami'an tsaro waɗanda aka fi sanin su da sss ko cid sai suka je suka sami yahaya aminu suka ce mai shago ya yi wa'azi ya zage shi aka bincika sai ta tabbata cewa a ba mai shago ba ne albani ne to ya tabbata cewa albani ne na'am nan take abin da suka faɗa ya haya aminu ya ƙaryata su bayan ya ƙaryata su ba su daddara ba magana har ta tsalle ta kai ga gwamna magana ta tsalle ta kai ga gwamna ana faɗa gwamna shi ma ya ƙaryata ya ce albani ne ƙarya ne wannan magana ya haya aminu ne ya faɗa mini ba wai mai shago ba to abin cewa jami'an tsaro sss da ku nake magana tunda kuna jina gaskiya ni ba a yi mini karya tsakani da Allah kuma ni duk wanda ya taba ni zan taba shi mun zuba da sarkin zazzau ma ba abin da ya shafe ni da kai kuma kai ma ba abin da ya shafe ka da ni ka yi aikin ka duk abin da ka san na faɗa ka rage ko harafi ɗaya idan ka gama rubutawa in kana da hanyar da za ka ba mala'ika Jibril ya kai fadar Allah ba kai kuskure ba domin duk abin da nake faɗe in na san ƙarya ne ba zan faɗa ba in na san shirme ne ba zan faɗa ba duk abin da ka ji na faɗa a kaset in dai ni na faɗa ba wani ne je construction ba ya gamo nan ya gamo nan ya formation wata statement in dai ni na faɗa wallahi tallahi na yadda Allah ya ɗaure ni a gaban shi ranar alkiyama in kara kaina da haka in kai kana aikin albashi ne to ni ina aikin aljanna ne don haka ba aikin wasa ba ne da haka in za ka ɗauki ƙarya ka kai gaba to ka sani da cewa na ɗaya bayan za ta zubar muku da mutunci na biyu ku sani cewa gangariyan ɗan boko ne ni zan iya bin maganar har darakta na sss na abuja ba yi mini ƙarya ne in kyale don haka wannan maganar ku zuba za ku gani har darakta na sss na abuja sai na bita ba na barin magana ne in aka yi mini ita ba irin mai shago bane da kuka saba latsa shi ni ba yaro bane mai shago yaro ne mai shago saurayi ne yawa ya kamata ku ji wannan da kyau kuma mu nan ba mun zauna bane taron shashashai kuma ran nan na yi wani statement na ce wannan karatun fa shi yake zaune da ni a Najeriya don ku gane muhimmancin wannan karatun ma'ana karantar da ɗaliban nan da nake in ba da haka ba tun yanzu ina wata ƙasar ina aiki Su ashe ba shashanci na zauna yi ba ba kashe rayuwata nake a banza ba daga baya wani ya bugo mai shago ya rufe wayar shi yana ce mishi makiyanku sun zo sun kawo mana wasu labarai mun rubuta har mun sa fayil za mu je mu kai gaba amma za ku kawo kuɗi za mu ainihin lalata fayil ɗin domin 'yan shi'a suna ba mu kuɗi ku ba ku bayarwa 'yan ɗariƙa suna ba mu kuɗi ku ba ku bayarwa ina abuja a zaune mai shago ya buga mini waya gaya min na ce yaya gaskiya da nagartar wannan magana ka tabbatar ya ce ya rufe wayar shi na ce ya sake bugo maka sai ka ce buɗe wayar ka don kafin wannan da kamar minti biyar wani ya bugo mini ya rufe waya ni in ka bugo min ka rufe waya bana ansawa ce mishi to shikenan ka buɗe waya ka yace daga ta kasuwa yake bugawa na ce ke ran da ka gyara ta ka dan ya ce tashi ta lalace ran da ka gyara sai ka bugo mini ni I am very technical abin da ya shafe ni to amma shi yana iya ɗaukan waya kowace iri ce don haka wannan ɗin ya sake bugo mishi waya da daddare to yaya ƙarshe dai ya ce to yanzu ta yi sanyi don fayil ya yi nisa Allah ya kai fayil gaban Allah a dandalin alkiyama in dai ni ne maganar kuma in ƙarya ce aka yi min Allah ya kai fayil ɗin ba na shakkar kowane irin fayil a kai na ya kai gaban Allah da wanda na faɗa da wanda ban faɗa ba duka Allah ya kai su gaban Allah ka a rage ko harafi daya domin na san Allah adili ne don haka in kai kana tsoron fayil ya je Kaduna to ni ba na tsoron fayil ya je Kaduna ko ya je Abuja ko ya je gaban Allah a dandalin alkiyama don ni ba sakarai ba ne duk abin da ga ina faɗi a nan nayi mastarin ɗin shi ne ɗari bisa ɗari ba casa'in da tara ba in na san cewa ina da jahilci ko rashin sanin abin da nake karantarwa point one ko one point to ba zan karantar da shi ba duk abin da ka ganna karantarwa na da absolute ilimi a kan shi ne akan na san abin da nake karantarwa daidai ne ba shirme ne. kuma duk maganar da na faɗi ina cikin hayyace na emotional feelings ba sa ɗiba na shine hamasa zafin kai ko zafin kirji ko a ɓacin rai kaji na faɗi magana ba san da zan huce in ce na gane na yi nadama da haka duk wani ss da zai rubuta report ya je ya rubuta report amma ya san cewa rubuta ƙarya to za ta zuba muku da mutunci domin ku san irin mutumin da kuke mu'amala da shi ba yaro bane karami ku san irin mutumin da kuke mu'amala da shi don haka wannan maganar za mu bincike ta tun daga darakta na fs na jihar kaduna har na abuja za mu je mu zauna kuma in ku ba matsorata ba ne don allah ku fito don za mu samu yahaya aminu shi ya fito da mutanen da dan ya ce ya tabbata daga ƙarshe ƙarya suka yi amma sun yi apologizing wato sun tuba sai ni ba kai akai wa laifi ba dan haka ba wurin ka za a tuba ba da haka in kun ji tsoro kun ki fitowa a gaban darakta na SSS na ƙasa ko na jiha to ya haya aminu zai binciko ku ya ce su wane ne suka zo suka faɗa mishi magana don kusan cewa in ka tsogalo albani za a yi ta bin maganan ne sai ta fita saboda in na je kiyama ni ba ni da matsala da musulmi idan hakan musulmi ya taba haƙƙina a nan sai ya biya komai tsaya kwabo in ka cina wa duk bala'i sai ka biya don ba za a in aka je lahira ni na yafe wa duk wani musulmi to duk wani musulmi da ya zage ni ko min ƙarya to anan za mu warware ta in aka je lahira ba ni da ba da ke ga musulmi in dai ka yi sallah kai musulmi ne to dan haka in ko ka taɓa ni a nan to ba yafewa sai na kwakula haƙƙina dan haka za mu bi wannan magana da muna da shaidar Yahaya Aminu ya tabbatar da cewa kun je kun ce mun zage shi to muna son ku kawo kasar dini ne ke ɗaukan abuna da kaina kuma kasar dina harafi ɗaya baya kuɓi cewa ina ɗaukan abuna kuma ina documenting kuma maganar da muka faɗi muna nan a kanta babu ja babu ragewa ko miskala zarratin cewa muna ba da shawara ya haya aminu da ciyaman na sabon garin local government kasimu abasko da gwamna da shugaban kasa da duk wanda nauyi yake a kan shi su daina yin bacci da daddare su rinka yawo tare da security guard suna bi lungu-lungu suna jin wane ne yake cikin yunwa wane ne yake cikin kaza wane ne matar shi za ta haihu waye bai da lafiya waye yake da matsala ta security su yi mishi maganin abin da ya dame shi wannan shine implication na mulki implication na mulki ba shine samun kuɗi ba ni yanzu da na san ba zan iya haka ba kaga ban tsaya takarar kowa ba don na san nauyin na san ma'anar inda a saci kuɗi a zuba aljihu ne ma'anar mulki ba ni ma sai in fito in sata in tsaya amma ma'anar mulki shine kai wa mutane adalci game da rayuwarsu game da cinsu game da shansu game da mutuncinsu da iliminsu da securitinsu tunda na san ba zan iya ɗaukan wannan nauyin ba to zan tsaya a matsayin mai wa'azi wanda kuma ya san zai iya ya fito ya tsaya mulki yana nuna zai iya kenan to sai mu sashe shi me muka ce muka ce wata mata ce sayyidina Umar ya zo wuciya sai ji tana cewa Allah ya tsine wa Umar Allah ya tsine wa Umar Umar ya buga kofa da ta fito me yace mata ya kike tsine wa Umar me ya faru tace ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza me muka ce ya je zo dafa mata abinci ko sai muka ce haka yanzu ya haya aminu da zai shiga cikin garin zariya ya zauna wurin wani mai ti sai ji ana Allah ya tsini wa haya aminu Allah ya tsini wa haya aminu sai ya ce a'udhu billahi ba haka muka faɗi ba muka ce ba sai ya kira wannan bawan Allah ya kace tsine wa haya aminu ai yayi kaza yayi kaza sai nace sai ya haya aminu ya mai maganin matsalar shi gobe sai ya kira shi office sai ya ce mishi ai ba a tsinewa ba haka zaka yi ba ga yadda zaka yi shine sai suka yanke duk wannan sai suka je suka ce an tsine mishi albarka idan ku gwarawa ne ni bahaushe ne gangaran da haka idan SSN za su turo wanda zai ɗauki rahoton laccar da zan yi idan da hausa ce to a tabbatar an turo wanda yake gangaran bahaushe mai jin hausa garan dan gangariya idan mai jin turanci ne a turo wanda yake jin turanci lafiyayyen turanci inda larabci zan yi lacca ta a turo waɗannan su ne yarukan da nake ji a duniya ba za ka taba jin na yi lacca da wani yare ɗayan waɗannan ba waɗannan ba don haka in aka turo wanda ba gangariyan bahaushe ba to zan iya yin zaurance idan ne zaurance in aka tashi rubuta zaurance da hausa sai an sa exclamation mark a gaba to in je sa full ba za ta karantu daidai ba sai ta zama zance ba ta zama zaurance ba to saboda haka gaskiya saboda Allah kun yi mana ƙarya kuma Yahaya Aminu ya tabbatar da kun yi ƙarya kuma za ku amsa ta a gaban shugabannin ku can a Kaduna ko kuma can a Abuja kuma ni da kaina zan bi ta kuma gwamna zai kira ku ya kira directors ɗin ku in ku kun ɗauki magana karama ce ni babba ce a wuri na. ba dan koyi ba dan a kiyaye mutuncin masu wa'azi musamman maganar da aka bugo mai shago waya in ta tabbata cewa gashi gashi gashi ta haskaka mana wasu abubuwa da muke ji a wurin hukuma waɗanda mun kasa gane su sai a ce mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza sai muna ma musamman ma ni sai zama wani lokaci da dama za a ce kaza sai zama sadda aka yi kaza ma ba na garin dan kamar yanzu yau wannan karatun ne kawai ya zaunar da ni a garin saboda na yi kwamitin kaina ne alkawari to kawai sai a ce na yi kaza sai in ce to ai rana kaza ga watan kaza ba ma na garin sai kuma a ce to Allah ya kiyaye to kenan saboda ba ma ba da kuɗi ku ji wallahi ba na bada kuɗi kamfani nake da shi registered company na technologies yanzu haka ina bin naira miliyan talatin da hudu an ce ba za a bani su ba sai na ba da cin hanci na dubu ɗari biyu na ce kada Allah ya sa kuɗin su fita naira miliyan talatin da hudu nake bi da yan kai ana jiran ba da naira dubu ɗari biyu cin hanci na ce kada Allah ya sa kuɗin su fita kuma kuɗin tun bara iwar haka tun August yau shekararsa ɗaya dindi ba na ba da cin hanci ka je ka bincika da kyau ka gani na zauna a university an rinka bani kari over da gangan ashe wai ɗalibai suna zuwa suna titin lecturori na je na samu wai mutum sai ce mini wai haka ake cin jarabawa da ka gama rubuta jarabawa ka bar gari na ce of course saboda ina da yaƙinin abin da na rubuta daidai ne Don me zan tsaya wai wata kalma wai sai na tsince ta wai follow up na ce follow up yan kwangila muka san follow up yaushe ɗalibai suka san follow up wayan ka gama exams zaka zauna a makaranta wai kana follow up zaka sai naman miya ka kaiwa lecturer zaka sai kashin miya ka kaiwa lecturer zaka sai kaza ka kaiwa lecturer zaka je ka bada kuɗi za ku tattara kuɗi lokacin christmas lokacin nace ban san wannan ba in na san cewa zan bada wannan cin hancin don me zan zauna in yi karatun rubuta jarabawa daidai sai in yi zamana rubuta shirme in je in bada kuɗi ina da kuɗin da zan bayar na ce amma bana bayarwa don haka sai gashi zan yi graduating sai a samu papers paper guda ɗaya sai a samu result ɗina guda uku sai aka kira ni ya aka yi haka na ce ban sani ba lokaci kaza an bani carry over bana complain sai in je in sake rubutawa lokaci kaza an sake bayarwa sai in je in sake rubutawa lokaci kaza sai in sake rubutawa to ka zo za ka yi graduation yanzu gaskiya za ta bayyana sai bayyana ai wuri kaza wuri kaza wuri kaza paper so uku ka rubuta na ce to ai ga report da nake da shi an bani kari ba shine na je na sake receipting shine a ah, wai ashe wai ni bana bada tip bana bada kudi wai bada kudi wai ai mini makin jarabawa na samu kaza dan me zan je karatun haka ne sai in zama na kawai na san yadda za a samu certificate kowane iri ne a duniyar nan amma ilimin naje ba certificate ba This is the state of the security giant, and this is the state of our educational sector. Where is ICPC? Of course, where is EFCC? However, ya za ta gyaru a haka. Kuna jin mu fito, no wannan mai wa'azin ba irin waɗancan ba ne. Ku ba da lokaci za ku gane wani irin mutum ne, wannan makaryaci ne ko mayaudari ne ko abin da yake faɗi. yana nan akan abin da yake faɗi yana da tsaurin ra'ayi akan abin da yake faɗi mu tara mutane mu ce musu su ji tsoron Allah kasi rashin gaskiya kasi kaza kasi kaza dan Allah ku jarraba bani ciyaman na local government guda ko governor ko ku bani rike kasar ku gani ku ga in wani mara gaskiya kai labari ai ku ashe kuna ganin wai da wasa ake yi wannan maganganun muna cewa muna wakiltar salaf kuna jin salaf mayaudara ne ku je dai yan shi'an da yan ɗariƙan in za su ba ku tifin su tifin ɗinku amma mu ba ma yi mu faɗi gaskiya kuma mu biya gwamnati waɗanda za su yi karya su su biya don me don ka a rubuta abin da suka yi wato shi yasa duk sanda aka zauna da directors na SSS ana gaya musu abubuwa kaza abubuwa kaza sai su ce ba su sani ba ba su sani ba domin masu yin waɗannan abubuwan suna ba ƙananan kuɗi don haka ba za su yi forwarding ba sai a ce albani ya yi kaza albani ya yi kaza can you imagine gwamnan jihar kaduna ya bugo mini waya yana tambaya ta yaya rikicin coci a zariya na ce mishi wallahi daga daga saudi arabia nake ban san me ake ba na ce amma zan bincika maka da na bincika na ji menene yake faruwa na neme shi ne mishi bayani me ya biyo baya muka ji magana za ta zama rikici sai muka ce bari mu kira lecture ni graduate din Congo ne in kai baka sani ba me watin kana dan mutsili fiye da shekara 25 da haka na san sirrin wurin na san kan wurin na san asalin cocin na san ya ake na san ina ake don haka na tashi ne kaset Mai na sawa kasad din kongo na sawa kaset din sai ga gwamna ya bugo mini waya ya ce kuma sss sun ce wai ni ne ke haddasa fitina can you imagine that dan Allah mun zauna da ku gaban gwamna ku dube shi ku ce ni na fara mishi wannan magana na ce shi ya faɗa mini shi ya sake bugo mini ya ce to kuma sun ce kai ne kake haddasa fitina kaset da muka mun yi ne don mu kashe fitinar fa fitinar ce ta taso muka don mu kashe ta kamar kaset ɗin kwanaki ne da muka yi waye kashe malam ja'afar fitina ce ta taso a ƙasar nan wanda ba wanda ya san volume dinta muka ce bari mu yi kasar mu bayyana gaskiya jama'a su san wannan magana ƙarya ce 'yan siyasa ne suke so su kauce su je su haɗa talakawa faɗa ba talakan da zai kashe ado muhammad amma me za a ce sai a ce kuma ya tada fitina to gaskiya ya kamata ku san albani ya kamata ku san albani ni ba a yi mini ƙarya ba kuma wanda zai mini kuma wannan magana na rantse da Allah kamar yadda na ce za mu zauna gani ga Yahaya Aminu ga gwamna ga darakta na SSS sannan kuma zan sake wucewa Abuja mu je mu sake zama da can kololuwar shugaban ku kuma in ƙarya nake dan Allah ku bani nan da lokaci kaɗan ku ji menene zai biyo baya wannan zai sa subsequently sai a binciko duk files ɗin da kuka rubuta a da duk file ɗin da na san cewa abin da aka rubuta gaskiya ne zan sa jan biro in yi signature cewa eh gaskiya ne duk abin da ke ciki ne ne in kuma ba ni bane in ce wannan magana ƙarya ce amma wanda ya rubuta ta ya zo ya proving kanshi a gabana kuma ya kawo cassette kuma ya kawo shaidu amma wannan rashin mutunci ne san wannan rashin mutunci ne ku tafi wurin shugaban karamar hukuma ku yi ƙarya ku ce an zage shi yan iska ne munan? iska ne suke taro suke zagi karatu muka zauna muke yi ai da muka ce yanzu wannan mata ta ce Allah ya tsine wa Umar to mala'iku sai su tafi kabari su gaya Umar sai kuma Albani ya tsine maka tunda shi Umar bai da SSS ko kuwa mun ba da labarin me ya faru talaka in yunwa to mai yunwa yana iya zagin uban kowa a duniya sai muka ce ko ya zage ka kai mai mulki kar ka ɗauki zafi sai ka dubi preja ce zafi ne wahala ce sai ka dubi ya za ka yi kyautata mishi da safe sai ka ce ya zo in ya zo me zai biyo baya sai kuma ya sake ganin kai da ya zagan nan jiya eh wanda ya zagan nan jiya ya kawo tuwo bashi ashe shine nan sai ya hau makyarkita sai ka ce ba komai wannan characteristic ne na shugabanci ɗabi'a shugabanci ce dai kana shugabanci sai an zage ka to kun je kun ce an zage shi ne don ya baku dan abinci ko me in ba haka ba what is the benefit me yasa ba za ku rubuta a rubuce officially an zage shi da irin nau'in zagin da kalmomin ba da hujjojin ku da makamantan haka ku signing ku stamping ku ce gashi officially malami ne ya wa'azi ya zage ka gashi in ya so shi kuma sai ya tafi court of justice ya je filing ya je a nemo mu a zo a yi case din to gaskiya saboda Allah ne ba a yi mini ƙarya duk inda nake karatu ku je ku yi rekodin duk abin da za ku ku je ku rubuta ku samu kasar ku je duk abin da za ku rubuta amma ku faɗi abin da aka faɗi daga ƙarshe sai da na cewa ya haya aminu na gode Allah da ya zama sanadin da zaka ji wannan kasar din dan ba wannan hadisa ce ta faru ba ban da wata alaka da ya haya aminu sai da na tambayi wayar shi a wurin mai shago na ce za a kawo maka kaset din kaji kai da kanka Tun da kai bahaushe ne ka ji ina zagi yake you people you have to be very careful and you have to watch your words and you have to be very sensitive Allah ya kiyaye to jama'ar musulmi idan ba ku manta ba har yanzu muna tattaunawa ne dangane da matsalolin da suka shafi fiƙihun da ake ɗiba ilmomi da darussa da koyarwa dangane da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a idda malam yake cewa as-sabi'a ashra muna karantowa ne daga littafin fiqh sira ta'alifin ad-doktor Zaid ibn Abdul Karim Az-Zaid wato wani professor ne a ainihin wato babban makaranta ta alkalai a kasar Riyadh da ke Saudi Arabia Allah ya saka mishi da alkhairi yace as-sabi'a ashara fiqhu na goma sha bakwai fi wafatil mustafa khairil khalqi wa akramihim ala Allah subhanahu wa ta'ala تبرز حقيقة مهمة يسقط عندها جبروت المتجبرين وعناد الملحدين وطغيان المتألهين yace rasuwar manzon ala sallallahu alaihi wasallama wanda shi manzon Allah shi shine mafificin halittu shi ne mafi girma na halittu a wurin Allah mai tsarki da ɗaukaka wannan rasuwar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tubrizu haqiqatan muhimma tana fito mana da wata gaskiya wadda take da matukar muhimmanci tana fito da wani al'amari sarari karara yasqutu indaha jabrutul mutajabbirina wanda girman kan masu girman kai yake watsewa a gaban wannan gaskiyar wa inadul mulhidin da tsaurin kai da taurin kai na masu ainihin wato karkata to taurin kansu yana ainihin lalacewa a ƙarƙashi ko a gaban wannan gaskiyar wa tughyanul muta'allihin da kuma karkacewa ta waɗanda suke da wasu alloli ne abin da malam yake nufi sai ya ce inna hal haqiqatu lati tusbihul hayata kullaha ita ce wannan haƙiƙa ita ce wannan gaskiya wadda take rina rayuwa gaba ɗaya ma'ana take canzawa rayuwa launi gaba ɗaya bi sibghatil ubudiyya da ainihin wato rini ko da fenti irin na ibada wa zil da kaskanci wal khudu'i da kankan da kai lillahi al-wahid ga Allah wanda yake guda ɗaya mai rinjaye innaha haqiqatun hayya wannan wata rayayyar gaskiya ce tu'linu alla uluhiyyata haqiqatan illa lillahi wahdahu wadda ita wannan gaskiya take shela akan babu wanda ya cancanta a bautawa a gaskiya sai Allah shi kadai fa baki baqi subhanahu Allah shine wanzajje shine tabbatacce sarki ya tabbata gare shi al mustahiqqu lil ubudiyya shine wanda ya cancanci bauta wahdahu shi kadai la mafarra minhu illa ilaihi wanda babu idda za a gudu a tafi sai dai a koma gare shi al mutafarridu bil baqa'i Allah wanda yake shi kadai ya kadaitu da wanzuwa Allah kadai ne zai tabbata fala makhraja an hukumihi babu wata mafita game da ainihin hukuncin Allah ko tsarin Allah wala ghaliba ala amrihi sannan babu yadda za a rinjaye al'amarin Allah in Allah ya tsara dole haka zai tabbata haqiqatun wannan gaskiya tu'li sha'nal akhirah tana ɗaukaka al'amarin lahira Watu turakhisu duniya wa turakhisu duniya kuma tana mai da duniya mai arha ta mai da duniya ba a bakin komai ba fala yatajawazu a baran dan haka duniya matsayinta ba zai taɓa wuce matsayin wurin ƙetarawa ba wa mamarran da wurin wucewa lil akhirah ga lahira duniya ba a bakin komai take ba matsayin duniya kawai kamar gada ce wadda za ka tsallaka daga wannan gefe zuwa wancan gefe matsayin duniya kamar wata hanya ce wadda za ta kai ka ainihin daga wata anguwa zuwa ga wata anguwa malam yake cewa alhaqiqatu lati law hasala fi hastisna wannan haƙiƙa ita ce wadda da a ce ana togaciya a kyala wani a kanta lakana li hadha an-nabiyyu lakana li nabiyyi al-azim sallallahu alaihi wasallam da wannan togaciya ta zama annabi Muhammad kawai za a baiwa wannan annabi mai girma walakinnaha haqiqatun a'lanaha alqur'anul karim sai dai wata gaskiya ce wadda alqur'ani ya riga yi yayi shelarta akan kowa bai ce za ta kyala wani ba da qur'ani yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta dandana mutuwa jama'a kun ji yadda ya gabatar da wannan gaba da uslubi adabi wannan hakika ita ce me ita ce mutuwa mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zama kada ƙararrawa ga duk wani mai hankali ga duk wani mai imani ga duk wani wanda kuma yake jin shi wane ne ga duk wani wanda yake jin ba wanda ya isa a bautawa sai shi domin da za a kyala wani a duniyan nan dawa za a kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alfaza ya ce walau kanatid duniya tadumu liwahidin lakana rasulullahi fiha mukhalladu walau kanat duniya ta tadumu li wahidin yace lakana rasulullahi hayyan wa baqiya da ana barin duniya wani ya zauna dindindin ba mutuwa to da manzon Allah ne da a ce duniyar nan wurin zama ce da manzon Allah yana da rai dan haka kuka ji mun karanto ran nan a cikin hadisai cewa da Allah ya bashi zaɓi ya zauna a duniyar ko ko ya tafi sai ya ce gwamma ya tafi domin ina ma'ana haka komai nisan zifa kasa zai faɗo don haka gwamma ya zaɓi ya tafi ya zauna wurin Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam hadisi ya zo sahihi cikin sahihul bukhari Allah ya tura mishi mala'ikan mutuwa dan ya jaraba shi ba lokacin mutuwa ne ba a jaraba annabi Musa ya zama darasi ga mabiya je ka ce ka zo ɗaukar ran annabi Musa ka jiya zai ce mala'ikan mutuwa ya zo ya ce ya zo ran ɗaukar ran annabi Musa ne annabi Musa ya ce ah, ɗaukar ran shi eh, sai ɗaga hannu sai ya kwaɗa mala'ikan mutuwa rai don me ya zo ne a sura ta ɗan adam to lokacin da ya tabbatar da cewa wannan mala'ikan mutuwa ne sai ce to Allah ya ce tun da dai har baka son ziyara ta gare ka ni mai ɗaukar rai wato kana son ka zauna kenan to Allah ya ce ka dubi sa bujimin sa ka ɗora yatsinka haka ka baza hannunka a kai kowane gashi guda ɗaya da hannunka ya danne to za ka yi shekaru aru aru a ƙarƙashin wannan gashin kaga wannan shine da hausa ke cewa malala gashin tinkiya ko to za ka yi iya shekaru millions sai mala'ikan sai ce to sai annabi musa ya ce to yanzu in ne waɗannan miliyoyin shekaru sai mai kuma ya sun malmautu sai mutuwa sai ya ce fal'ana to ya gwamnata zo yanzu sai ce amma a jinkirta mishi ya karasa daidai tudun yashi kaza yana ƙara sawa daidai tudun yashin lokacin ya yi daidai ajalin ya yi sai ya faɗi sai ya mutu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai da a can muke ma da na nuna muku kabarin nashi a daidai wani janya shi tudu tudun janya shi abinda wannan yake nufi jama'a duk yadda ka kai game da karfin mulki karfin kuɗi karfin daraja karfin ko menene to akwai ranar da zaka mutu to menene muke ɗauka daga nan shine saboda manzon Allah ya rasu don haka abin da wannan magana take nuna jama'a kenan duk sanda kake ka rinka tunanin mutuwa za ta zo maka to wannan tunanin shine zai canza ka kamar yadda malam ya ce daga ji da kai zuwa me zuwa ga ainihin ka koma ka ɗibi fenti na ibada ka yaba wa jikinka ka koma ka zama bawan Allah domin mutuwa ta zo ta same ka a halin kai bawan Allah ne kar ka sake ka mutu a matsayin bawan kuɗi ko bawan dukiya ko bawan riga zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa abdul khamisa ta isa abdul khamila ta isa wantakas wa idza shika falantakas manzo Allah ya ce wanda ke bauta kuɗi wanda ke bauta riga wanda ke bauta mayafi mai bauta wa saitin kayan ado manzo Allah ya ce duk waɗannan sun kaɗe sun yi asara sai ya ce Allah ya sa su taka kaya su kasa cirewa jama'a Allah kaɗai ake bautawa ya kamata kowa ya dawo cikin taitayin shi to mutuwa abin da ake so taimaka wa'azi kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu wane ya rasu wane ya rasu sai ka fara lissafin saura kai kuma wannan zai sa ka duk abin da zaka yi zaka zama bawan Allah baka tsoron kowa sai wa sai Allah to jama'a kun ga wannan irin imanin mu shine bambancin mu da kafirai kuma shine bambancin mu da fasikai shine imanin mu da Allah da cewa akwai wata rana da Allah zai aje mu gaban shi mana hisabi za ta sa duk abin da zamu mu rinka aunawa da wannan ranar ko kun fahimci wannan jama'a yanzu munasaba akan irin maganganun da ne dazu akwai mutanen da za su yi karatu fa in suka yi recording in aka ce albani ya samu kaset sai mutum gaban shi ya faɗi albani ya samu kaset ɗinka gaban ka ya faɗi ba ka so albani ya ji me yasa abin da ka faɗa shirme ne don kuma aka kai wa mala'iku suka kai wa Allah fa don haka jama'a kowa ya ɗaura imanin shi da Allah ka rinka tunanin akwai wata rana da za ka mutu wannan rana in ka mutu kana nan a kabari za a fara ka. wannan sakamakon bincike shine zai zaunar da kai lafiya a cikin kabarin ko kuma ya saka ka a cikin bala'in wutar jahannama tun daga kabarin har kiyama ta tashi kenan ashe da aka saka mu murayu rayu in a secular system cewa a raba mu da addini mu rabu da addini tunaninmu ya zama babu addini wannan shi ya ruɗa duniya a yau dukkan musulmin da yake da imani da wannan jama'a na ɗaya ba zai koma gefe guda ya yi wani abu wanda ba daidai ba saboda me saboda ya san cewa da sarari da bayyana na waye dukkan musulmin da yake da kyakkyawan imanin nan wannan ba zai ba bashi damar ya karya ba a ƙarƙashin wannan idan har ana son Najeriya ta gyaru to lallai sai a dawo da kyakkyawan tunani na addini a zuba a cikin curriculum da syllabus na dukkan tabakokin ilimi me yasa ƙasar Masar Allah ya mata albarka a shekarun baya daga baya kuma ta zo ta watse da duk wanda zai shiga jami'ar Azhar sai ya haddace alkur'ani ko me zaka karanta pharmacy law business admin ko menene zaka karanta sai ka hada hadda qur'ani tsaf sannan ka zo ka yi jarabawa ka yi menene duk point sun kai sai ce to shigar da danka wannan ɗakin ko wannan office din akwai ne za su yi mishi interview ya haddace qur'ani ma'ana ya ci wayak ya ci jam ya ci ko menene to wannan qur'ani shine zai tabbatar da za a ɗauke shi ko ba za a ɗauke shi ba dan haka a ƙasar masar da duk wanda ya haifi ɗa ranar suna wani zai je gaya wa Alarama. Alarama kana da almajiri a gidana sai a rubuta sunan shi saboda makarantu in baka rijista da wuri ba lokacin da zai kai shekara bakwai a kawo sai a ce babu wuri kowa sai ya sa ɗan shi a makarantar Qur'ani da saboda in bai iya Qur'ani ba ba zai shiga azahar ba shi ko ɗan Misra in bai shiga azahar ba to sai ji duniya gaba ɗaya ba ce mishi daidai ba to ita kuma azahar sai an haddace alqur'ani dan haka zaka ga lauyoyi a ƙasar masar a yanzu da in pharmacist da wane ne wane ne zaka ga duk wanda ka taba ya haddace alqur'ani daga baya sai yahudanci ya shigo aka ce wannan qur'ani bai da alaka da waɗannan abubuwan na rantse da Allah ku ji jama'a duk lauyan da ya iya qur'ani sai kun ga lauyancin shi tafi lauyantuwa duk likitan da ya iya alqur'ani sai kun ga likitancin shi ya kai ya komo duk menene yake haifan musu da matsaloli sai a ce wannan dan boko ne yana yin wata kalma sai ka ji wannan kalmar kamar bam ce za ta tashi sai ka ji kafirci ne a ciki sai ka ji fasikanci ne a ciki ya san komai bai san addinin Allah ba in kuma ka taba sai ce ya san karatun sallah karatun sallah karatun sallah sai irin su Muhammad Nasiruddin Al-Albani fa suka san karatun sallah sai mu ji tahidai dan taɓa mutum sai ce ai ya iya karatun sallah wow Karatun Allah sai a ci shekara 60 ba a gama koyan shi ba wai shi gani yake inda yayi alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim shikenan ya iya karatun sallah ina lallai ne a saka wannan a cikin ainihin tsarin ilimi ya zama akwai magana addini ko magana addinin a ɗauke ta tafi komai muhimmanci ya zama darasin farko karfe takwas zuwa karfe takwas da minti arba'in a ce karatun alkur'ani za a daga nan kuma a ce karatun hadisi za a daga nan kuma sai a ce za a yi karatun aqida sannan sai a ce a fita break don haka da sai a ce a yi english haka da sai a ce a yi math sannan sai a ce dukkan musulmin da bai ci addinin musulunci ba a cikin fefar shi da jam da wayek da neku da menene to babu jami'ar da za ta ɗauke shi babu polytechnic ko kuma tashri institution da za ta ɗauke shi kuga cewa ba a dage ba yanzu kowa yana karkarar dare don ya ci turanci don ya ci mathematics don me dan ya san in babu su ba za a ɗauke shi kwasa-kwasai kaza ba amma addinin musulunci fa sai in takure ne mutum ya rasa sai ce bari a hada da islamic studies ma'ana bari a hada da wannan mara amfanin don dai ya cika kawai Allah ya kyauta as-samina mas'ala ko kuma fiqh na goma shakwas inna a'zama musibatin hallat bil ummatil islamiyya hiya mautuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama falam yanzil bil muslimina walan yanzila bihim musibatun tadnu min musibati faqdihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam malam ce masifa mafi girma wadda ta samu al'ummar musulunci ita ce mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai malam yake cewa falam yanzil bil muslimina walan yanzila bihim musibatun tadnu min musibati faqdihim lin nabi sallallahu alaihi wa sallama. wata masifa ba ta taɓa samun musulmi ba kamar masifan mutuwar manzon Allah tun da musulmi suke ba a taɓa yin masifa da ta kai mutuwar manzon Allah ba kuma fau fau fau ba za a sake yin wata masifa wadda ta kai ainihin wato masifa ta rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yaqulu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace fa inna ahadan min ummati lan yusaba bi musibatin ashadda alaihi min musibati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce. lallai wani daga cikin al'ummata wata masifa ba za ta taɓa samun shi ba wadda ta kai matuƙa ta kai tsananin masifar da ta same shi game da ni ma'ana game da mutuwata babu wata masifa da za ta samu musulmi wadda za ta kai kamar musifar mutuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ina fata an gane daga mafi karancin misali shine yanzu da a ce manzo Allah yana da rai ba sauran rikici a duniyar nan fa abin da nake nufi rikicin ma na nan kusa tukuna shine rikicin musulmi dan da ka barko da wata aqida sai a ce a je Madina a tambayi manzo Allah manzo Allah ya ce ƙarya ne kana da baki zaka dauki lauya Ci Allah ya aiko ya ce ƙarya kake akan abin da kake yi amma yanzu duk malamin da ya gaya maka sai ka ce wallahi baka yadda ba malamin gwamnati ne bai fahimta ba bai iya ba ba mai irabin haka yake ba zaka ce manzo Allah bai iya ba ashe ka ga da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da rai daga cikin fa'idar da za a samu shine haɗin kan musulmi haka ne to in muka koma kuma wurin Michael Hart manya-manyan philosophers arnan duniya shi kuma Michael Hart ya ce rikicin duniya da majalisar ɗinkin duniya ta kasa ɗinkewa haka Michael Hart ya faɗi ya ce da Muhammadu annabin larabawa na da rai ya ce da yana kwance na shan shayi zai ba da formulas zai ba da shawarwari da duk za a warware rigingimu ma'ana yana kwance ma yana shan shayi abin ma ba matsala bane ba sai an tashi zaune ba ba sai an kira taro ba ba ma sai ya je United Nation din ba Michael Hart ba musulmi ne. kuma filosofa ne amma ya yi nazari ya gane waye annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi yana da theories waɗanda za su warware duk abin da ya damu al'ummar duniya a yau amma ku duba a yau yadda kafiran duniya da fasikai suka saka duniya cikin rudani yanzu ku dubi ƙasar iraki da kafirai na cikin gida 'yan shi'a da kafiran waje su bush kiristoci su suka haɗu suka ruɗa ƙasar yanzu duk wanda ke ƙasar iraki a ce da ci gaba da zama a nan da ka zauna a filistinu ina yafi zai ce gwamnati zauna a filistinu kaga ku falastinu yau shekara sittin ana yaƙi to amma gwamnati zauna a falastinu don falastinu akwai inda yake zaka zauna baka taraddadi amma iraki duk inda kake to baka da tabbacin zaka waye gari ban bai tashi da kai ba saboda me saboda fitinar da yan shi'a da ainihin kiristoci suka saka kasar a ciki ashe wannan kaɗai ya ishe mu mu gane daga cikin musibar da ta samu musulmi shine rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da manzon Allah yana da rai babu wani hatsabibi da zai fito ya ce kaza sai ya ce a kai shi manzon Allah yayi jawabi a gaban ka manzon Allah ya ce batacce ne shikenan magana ta kare wannan hadisi alimam Ibnu ibn majah ya ruwaito shi mala yace qala al-qurtubi babban malami al-imam al-allama al-qurtubi qurtubi malamin tafsiri yace qala abu umar abu umar yace galibi in kaji qurtubi yace kala abu umar yana nufin alimam Ibnu ibn abdul barri eh وصدق رسول الله صلى الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gaskiya li'anna al-musibata bihi a'zamu min kulli musibatin domin masifar da ta samu musulmi ta rashin manzon Allah ta fi girma fiye da kowace musiba yusabu bihal muslim wadda musulmi zai same ta ko za ta same shi ba'adahu bayan manzon Allah ila yaumil qiyama har zuwa tashin alkiyama gaskiya ne duk wata musifa da za ta samu ainihin musulmi har duniya ta tashi to ba za ta kai musibar rashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau kai kana jin da manzon Allah yana nan da rai yaushe za mu zauna a nan tuni za mu tafi can muna wanke mishi kafa in ya shiga caɓi muna riƙe mishi buta mu ne za mu zama masu hidima sallallahu alaihi wasallama sai dai in ya yi postin ɗin mun yace to je kaka dafe min kaza to shikenan kuma nan ne wurin aiki <laughs> na fata an gane Abdullahi bin Mas'udin yana kuka ya bar Madina manzo Allah ya ce tafi can ka je ka rike mini can ka karantar da mutane yana lallashin shi yana cewa in ba ku tafi ba yaya addinin zai yadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ولذلك لما حلت هذه المصيبة العظمى Sahaba, don haka yayin da wannan babban masifa ta samu sahabbai radiyallahu ta'ala anhum Allah ya kara musu yarda kana waqi'uha ashadd al ko a wa a'zamuhu sai ya zama abkuwar wannan ainihin wato masifa ta fi komai da ya same su ainihin wato tsanani kuma ta fi komai girma daga cikin abubuwan da suka same su ya ibn rajabin rahimahullahu ta'ala al'imamu ibn rajab Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi ya faɗi wannan magana a cikin littafin shiga shi na mala ya ce littafin laƙa'iful ma'arif wannan littafin ɗaliban ilimi su same shi littafi ne wanda yake faɗi a kan yake wa'azi dangane da bidiyo'in da aka ƙirƙiro na ranaku da na watanni da bidiyo'in shekara a shekara za a yi kaza bidi'a ne a wata kaza a rana kaza waɗanda suke bidi'a to ire-iren waɗannan abubuwan ya kamata ku samu wannan littafin malam yake cewa lamma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ittaraba almuslimuna faminhum man da'isha fa khulita yayin da manzan Allah ya rasu sai musulmi suka kaɗu daga cikinsu akwai wanda ya ɗimauce fahulita sai ya ruɗe gaba ɗaya ya ruɗe shin shi mai hankali ne ko mahaukaci ne shin bacci yake ko idan shi biyu shin yana da lafiya ko bai da lafiya shine ya ruɗe kuma ya samu kanshi a cikin dihisha ita ce ainihin wato damuwa wa minhum man aqada daga cikinsu akwai wanda ya zaman shi falam ya tukil kiyama falam ya tukil kiyama ya kasa miƙewa ma wani kawai ya zauna ya kasa miƙewa ba lakar jikin shi duk ta mutu wa minhum man ankara mautahu bil kulliya daga cikinsu kuma ma akwai wanda ya inkari cewa sam manzon Allah ba mutuwa yayi ba kamar sayyidina Umar cewa manzon Allah ya tafi ganawa da Allah ne ya zara takobi ya ce annabi musa ma ba ya taɓa tafiya gana da allah ba to shi ma manzo allah ya tafi gana da allah ne duk wanda ya ce manzo allah ya rasu umar ya ce zai datsa kanshi ya zara makami ya tasa su gaba ya ga kana sharban majina ya kanka ka kayar da ce a ah, ma'ana tari ne ko mura ce ko menene ce a ah. <laughs> kowa yana dole na umar kowa ya san shi saboda shi yana da ne kawai yana ganin ba mutuwa bace saboda ya rude malam ya ce farahimallahu ulaika sahabul kiram Allah ya ji kan waɗannan sahabbai manyan mutane allazina wajahu Hadal musab waɗanda suka fuskanci irin wannan musifa aljulal wadda take babba ko wadda ta lullube su wa ayashuhu kuma ainihin wato suka iya rayuwa suka haƙura da ita wa zaqu miraratahu kuma suka ɗanɗani ɗacin wannan irin musiba da ta same su sannan wa ghussatahu da kuma irin makararta makara shine ka ci abu mara daɗi sai makare ka to wannan mutuwa ta manzon Allah ta zama kamar makara kamar an ci kwalasu ne ba'da an ayashu halawata ko halawata musahabatil habibil mustafa bayan sun ɗanɗani zaƙin rayuwa da babban masoyi zaɓaɓɓen Allah sallallahu alaihi wa sallama wa hadha yazidu waqa'an wannan ke ƙara wa masiba zafi shine kayi rayuwa ta daɗi da mutum sai kuma ya mutu amma in dama rayuwa ta haƙuri ce cikin wahala ne in ya mutu fa saboda bilal ibn abi rabah da ya rikice rikice gaba ɗaya sai haɗa kayan shi a buhu sai bagarin da ya nausa sai ƙasar sham da ya tafi can sai zaman shi ran nan ya daure ya ce bari ya ɗan kawo hijira ya ɗan kawo ziyara afuwan madina ya zo madina da daddare ya sauka wurin su hassan da husaini to sai suka ce suna roƙon arziki ya ɗanɗana musu kiran sallan nan irin wanda yake a zamanin kakansu don su ɗan tuno ce a aka je aka yi ta haɗowa da manya-manyan mutane har aka matsa abubakar ya zo ya sa baki da abubakar ya matsa mishi sai ya ce mishi ko za ka mai da ni bawa ne dan dama abubakar ya yanta shi ya ce a to can dai sai su hasan ba su gaji ba suka yi ta lallashin shi to da ya zo fara kiran sallan nan annan mimbarin da yake kiran sallan nan na masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya zo zai faɗa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya barke da kuka sai ya fice daga garin sallah asubar da bai a madina ba kenan saboda me saboda daɗin zama ya daɗin zama bahaushe ce shi yasa ake ce da miji ba ba ka ji matarka tana ce maka daɗi. a to ta sha daɗi ne ina fata an gane mala yake cewa wa yu'azzimul khatab kuma wannan ainihin wato shine ke girmama wannan matsala ta ƙara girma walidhalika fala talumhum alama da dahahum fi musabihim al-khatib al-khatib yace dan haka kakkan zargi sahabbai akan wannan irin musiba wadda ta zo ta girshe su domin musiba ce wadda take mai hadari mai girma ma'ana duk abin nan da su umar suka yi kaka zarge su wato al'amari ne ya zo musu saɓanin yadda suke zaton shi shine ne da yawancin sahabbai fa wasu suna ganin kamar annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai mutu ba ne? me yasa waɗanda suke da rauni mutanen ƙauye suka yi ridda da ya rasu sai suka ce ah, to ya rasu ashe ma abun ba gaskiya bane dama sama sama suka shigo qalatil arabu amanna sun dan shigo gefe gefe ne sai ka ce to wanda yazo da addini ya rasu sai suka ce a ah, to babu addini ka saboda kadai suna ganin cewa ai ya zo ya zauna ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama التاسعة عشرة مسألة كو إلمي نقوم شاترة إن في مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عزاء من كل مصيبة ya ce rasuwar manzon Allah ta'aziyya ce ga duk wata masifa to mecece ta'aziyya ita ce lallashi da ba da haƙuri dama in ka je ta'aziyya kana faɗin kalmomi ne na lallashi da ba da haƙuri ko to rasuwar manzon Allah tana lallashin ka ne game da duk wata musiba in ta zo ka ɗauka da sauƙi yaqulu rasulu sallallahu alaihi wasallama manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa yake ya ayyuhan nasu ayyuma ahadun minan nasi aw min na usiba bi musibatin falyatazza bi musibatihi bi عن buhu التي تصيبه بغيري فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ku jama'a duk wani daga cikin mutane ko daga cikin muminai usiba bi musibatin wadda wata musiba ta same shi falyatazza bi musibatihi bi to ya ainihin huce ya baiwa kanshi haƙuri ma'ana ya ɗauki musibar mutuwa ta ta ba shi haƙurin wannan masifa da ta same shi na fatan kun gane anil musibatin allati tusibuhu game da ainihin musifar da ta same shi bi ghairi saboda wani na ya mutu ko ya rasa wani na ko wani na ya mishi wani abu fa inna ahadan min ummati domin wani daga cikin al'ummata lan yusaba bi musibatin ba'adi ba za a taba afka mishi da wata masifa ba a bayana ashadda alaihi min musibati wadda ta fi tsanani fiye da masifar da ta same shi ta rasuwa rasuwata dan haka in babanka ya rasu in ga za ka rikice kai kaza sai ka dauka to ai mutuwar babanka musiba ce amma mutuwar manzon Allah ita ce ashaddul masaibi to kwakwalwarka ta iya daukan ashaddu to zuciyarka ta iya daukan shadid ma'ana ka dauki abu mafi tsanani to sai ka iya ɗaukan kuma wanda yake mai saukin tsanani ne Allah ya kiyaye wa kana Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu idza aza rajulan kana mimma yaqulu lahu اذكروا فقد رسول الله صلى الله عليه Abu Bakar ya kasance in yane wa mutum ta'aziyya game da wata musiba da ta same shi sai ce to ayi hakuri ku rinka tuna rashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tasghiru musibatukum ko ko tasghuru ko tasghiru musibatukum tasghuru musibatukum sai musiba ku sai ta zama yar karama wato in ka gwada rashin manzon Allah musiba ce to sai ka dauka rashin wana da kai ko motar ka ta kone ko gidanka da ya kone ko kaza da ya same ka sai ka dauka wannan musibar karama ce wa a'zama Allahu ajrakum sai Allah madaukakin sarki sai ba ku lada mai girma in kuka yi haka ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam yake cewa wa qala ibn rajab rahimahullahu ta'ala al-imam ibn rajab Allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi yace kullul masaibi tahunu inda hadhihi al-musiba dukkan masifofi suna sauki a yayin wannan musiba ma'ana an ka gwada wata musiba da masifar rasuwar manzon Allah sai ka gane masifar da ta same ka mai sauki ce a bisa ta rashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala abul jawza al-imam abul jawza ba ibn ba Abdul ba abul jawza yace kana ar-rajul min ahli madina idza asabathu musibatun jaa akhuhu fasafahahu idan wani cikin mutanen madina wata masifa ta afko mishi sai dan uwan shi ko makwabcin shi ko makamantan haka sai zo gare shi sai miƙo mishi hannu sai su rike hannu wa yaqulu sai shi wannan da yazo mai ta'aziya sai ce da shi ya abdullahi ya kai bawan Allah ittaqillaha ka ji tsoron Allah في رسول الله صلى الله عليه وسلم uswatun حسنة domin akwai kyakkyawan koyi game da manzon Allah manzon Allah ya rasu an yi haƙuri to kai haƙuri wannan ɗabi'ar mutanen Madina yake fari. wa yaqulu ibn kafir rahimahullahu ta'ala al-imam ibn kafir Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace fa laha min musiba yace wayyo wannan musiba da ta same mu ma asabana ba'dahu bi musibatin illa hanat babu wata ma asabna ba'daha bi musibatin babu wata ma asabna ba'daha eh ma usibna haka akwai alif ko ma usibna ba'daha bi musibatin illa hanat idza zakarna na bihi sallallahu alaihi wasallam ibnu kafirin yake cewa babu wata musiba wadda aka ɗoro mana bayan masifar da muka yi fama da ita ta rashin manzon Allah sai ya zama ita wannan musifar in muka haɗa ta da waccan sai mun ga cewa wannan mai sauƙi ce saboda an gwada ta da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a kun ji fiqhu na goma sha tara daga cikin fiqhun da ke cikin wannan ainihin wato littafi wanda muke ɗiba shine me duk wata musiba in ta same ka sai ka ɗauko ka gwada da me da musifar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga jama'a bambancin mu kenan mu salafiya da sauran waɗanda ke cewa su ahlus sunna ne masu aiki da qur'ani da hadisi mu muna cewa a bisa fahimtar salaf yanzu waɗannan abubuwan duk abin da ya kai ya komo sai rinka auna maka da abin ya faru yaya manzon Allah ya baka shawara yaya annabi ya ce ka yi sai zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yana yana regulating yana gyara yadda biyayya ka za ta zama da Qur'ani da hadisi kar a samu me ka a samu zakewa kar a samu kuma gazawa sai a samu me sai a samu daidaituwa a cikin al'amari a ƙarƙashin wannan lokacin da jikar shi ta taho za ta rasu sai ishi uwar wannan ya sai ta aiko cewa ya manzon Allah ka zo manzon Allah ya aiko yana ba ta haƙuri yana lallashinta da ta matsa sai manzon Allah ya zo da ya zo me ya faru sai aka miƙo mishi yarinya sai ga kamar rai zai fita sai hawaye suka zubo daga fuskar shi sai sahabi ya ce wa anta ya rasulullah har kanka ya manzo Allah kai da kanka ma'ana hawaye kai kace kukan mutuwa ba kyau sai manzo Allah ya ce a hazihi rahama wannan hawaye ne rahama ce tausayi ne ihu ne da yaga aljihu da yaga riga da tuma a faɗi wannan shine aka ce babu kyau al-imam ibn al-qayyim sai ba da labarin wani sufi wannan sufi a yadda 'yan ɗariƙu suke cewa arifi ne wato masanin Allah ne sai ya ce yayin da ɗan shi ya rasu shi sufin sai ya kyalkyale da dariya ya tuntsura dariya sai ana mamaki sai ibn al-qayyim ya ce kar ku yi mamaki ya ce sufi ne ai ma'ana ba sa gwada rayuwarsa da rayuwar manzon Allah wai abin da yake so ya nuna ɗan shi ya rasu saboda cikakken tawakkali da dogaro ga Allah shi ba ma kuka zai ba dariya zai yi shine sai ibn al-qayyim yace wa khairul hadi hadi muhammadin shiriyar alheri ita ce shiriyar annabi muhammad yace da annabi muhammad dan shi ya rasu mai suna ibrahim hawaye na zuba zuciya tana cike da damuwa yace amma harshe ba zai faɗi komai ba sai abin da Allah ba zai yi fushi ba yace kuma muna bakin cikin rabuwa da kai ya ibrahim amma mun karbi kaddara Allah yawwa in aka yi maka rasuwa dan hawaye ya zuba ba laifi bane zuciya ta damu ba laifi ba ne amma baki kar ya yi ihu kar kuma ya faɗi wata mummunar magana jama'a kun ji yadda manzon Allah ya yi regulating ya daidaita yadda al'amarin yake ko wannan ke nuna maka idan ba manzan Allah ka bi a bisa biyayyar hadisin ba sai zama naka taba ka sai ka ce me sai ka ce a ah, yo ai kana son ka bayyana tsananin tawakkali ne Allah ne kuma ya nuna cewa a dogara ga Allah sai ce to amma manzan Allah ba haka yi ba kana nufin naka tawakkalin yafi na manzan Allah misali jama'a bara muka je wani taro na malamai a aikin haji kaza kaza a nan Kaduna sai aka kawo labarin a rinka faɗakar da mutane su rinka gane matsayin kowace ibada sai shi me jawabin sai ya ce ni ba malami ba ne ni kawai ma'aikacin gwamnati ne wakilin hukuma game da aikin hajji ya ce yanzu tsakani da Allah bara a bara ne yake faɗi to bara wancan kenan ya ce bara mun je aikin hajji mun fara biyawa madina wani yana zuwa da ya ga masallacin annabi kawai sai ya faɗi ya daka da gindi sai ya fara kuka aka yi mallashin duniya ya ki tashi hajjin da bai je ba kenan har aka tafi maka aka je gama hajji shi yana nan madina yana ta kuka saboda shauƙi sai ce to yanzu malamai ku gaya mana yanzu yin wannan abin da ya shine daidai ko ku ya je ya aikin hajji ina fata an gane to ni sai na daga hannu na ce ya je ya aikin hajji to sai wani sufi daga nan zariya yake sai kudin ne haka kama agwagwa ta rasa ruwan wanka sai kudin ne haka ya ji haushi sai na shirya amsoshin da zan bashi na san zai yi magana can an bashi dama ya magana sai ce yanzu a ce shauƙin manzan Allah ya kama mutum ya ƙi zuwa aikin hajji a ce ya yi kuskure sai na ce kwarai da gaske <laughs> ko kun fahimta jama'a tsakani da Allah da sahabbai sun yi haka ba su je su yi aikin hajji a ce sadda annabi ya fito suka ganshi sai suka faɗi shikenan sai suka sai suka collapse imani da shauki <laughs> ku koya mutane addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan emotional feelings da muke cewa atifa ita take hallaka mutane ku tsaya ku nuna mutane ga abin da yake daidai a ce gaskiya ne dan uwa kana da kaunar manzon Allah wannan shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tashi a tafiya aikin hajji hajjin da bai mafa kenan daga nan Kaduna yake shikenan kawai jikin shi ya ranga kawai abin nan shikenan ya ga masallacin annabi shikenan kai yan dariqa yan dariqa akwai shagali mal eh, yasa ba mu ta hakuri su ta zagin mu suna sharri muna ta bayyana musu suna fahimta a hankali don da'awar tana tasiri suna fahimta kaga da ba sa sa hijabi da ba sa ajage mu da ba su damu da wa'azantar da mutane ba da suna yin abubuwa a bayyana suka dawo suna koyewa duk tasirin da'awar sunna ce a Najeriya don haka za a ci gaba da hankali insha Allah Allah ya taimaka <laughs> Allah ya taimaka malai yake cewa al-20 ko an fara ruwa ne eh a ah, to shikenan jama'a to Allah ya saukar da rahama shi jama'a insha na a to yayyafi ai sai kaga an jike sharkaf ina fata eh to a ci gaba to shikenan maza ne a da mata ne kaga za su dan yi zazzabi shi babu kofi babu gahawa al na mas'ala ta ainihin ashirin ko bala yace laqad kharaja ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama min hadhihi ad-dunya kama jaa ilaiha lam yatruk malan wala dinara Allahu akbar manzon Allah ya fita daga duniyan nan kamar yadda ya zo ya zo ba ko kwabo ya fita ba ko kwabo bai bar dukiya ba bai bar dinare ba bai bar dirhami ba dinare kamar babban kuɗi kamar a ce dubu ɗaya yanzu da muke da ita a Najeriya dirhami kuma fa kamar a ce kwandala manzon Allah bai bar ko taro ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yatruk ko banina wala banat bai bar ƴaƴa maza ba bai bar mata ba illa fatimatu zahra sai fatimatu zahra radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yarda allati asarra laha annaha awwalu ahli baitihi luhuqan bihi wadda yana dabda zai rasu sai ya kira ainihin fatima ya jawo kunnenta kusa da bakin shi ya sirranta mata cewa ita ɗinnan ita ce farkon wadda za ta fara bin shi bayan ya rasu haka abin ya faru da gwargwadon kusan wata shida da rasuwar shi ko sai Fatima ta rasu radiyallahu ta'ala anha mata manzon Allah ya rasu wa dir'uhu marhuna sulken shi shine kayan yakin shi riga da yake sawa wadda kamar ita ce bulletproof manzon Allah ya rasu tana can ya jinginar da ita inda yahudiyin a wurin ba yahude bi salasina sa'an ya ba da sa'i talatin ma'ana ya karbi sa'i talatin min sha'irin na sha'ir ma'ana ba yahude ne ke aunar da abinci manzo Allah ya zo ya ci bashin abinci sa'i talatin kamar ka ce kusan tiya talatin kenan bai karasa a ce tiya ba to kusan tiya talatin ko ka ce yanzu kamar tiya ashirin da biyar ya ci bashi ya je don ya ciyar da iyalan shi kenan ka ce kamar buhu ɗaya ko buhu ɗaya da rabi ko makamantansu to amma bai da kuɗi kuma ba yahude ba zai dai bayar haka ba sai manzo Allah ya dauki silken shi ya bayar jingina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane ko sai ce sa'an min sha'irin ta'aman li ahlihi dan ya zama abinci ga ainihin mutan gidan shi mimma yadullu ala annahu kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ab'ada an-nasi an talabil mal wannan ke nuna maka manzan Allah ya fi kowa nisanta daga neman dukiya manzan Allah ba neman duniya yake ba ba neman dukiya yake ba in ba don haka ba wannan irin hali da ya samu kan shi jama'a ba hali ne ya tara kuɗi ba to daga nan ne za ku sake ɗiban ibra duk wanda ya kira wata da'awa yanzu ta zama hanya ce ta tara kuɗi da mutane to dalili ne akan ba shirya manzan Allah yake bi ba ba mun karanta a Bukhari baran nan daga Bahrain aka zo da kuɗi bai aje a gida ba ina sai zo aka zanzage a masallaci sai koma gefe guda aka ce ba ma ya kallon dukiyar da ka zo ka yi gaisuwa sai ɗiba ya baka a miƙa wannan a miƙa wannan can sai ga abu abin nan Abbas Abbas ya sheko a guja manzo Allah na ji kuɗi sun zo ana rabawa manzo Allah ya ce ɗibi to su Abbas an saba da kuɗi a jahiliya manya manyan attajiran birni ne sai kwance mayafin shi sai ya shimfiɗa ya rinka labta ya rinka labta ya ɗaure ya ɗaga ya kasa ya ce ka ce su ɗora ni yanzu Allah ya ce a ya ce to kai ɗana ne ɗora ni ya ce a ya rage har sai da ya haka sau biyu ya juya ya tafi ya tsufa kusan shekara saba'in da wani abu amma ga kuɗi sun mamaye zuciyar shi manzon Allah bai tara al'umma don su tara mushi kuɗi ba don haka bai mutu ya bar kotaro ba don haka muke cewa ɗaliban ilimi a Najeriya ku ɗauki mai iyarin nan daga Abubakar Gumi Abubakar Gumi ya mutu bai da gida ko kwaya ɗaya bai da fili ko kwaya ɗaya gidan shi Sardauna ne ya ba shi filin ya sa aka gina mai mota za a kawo lokacin baban gida zai aiko da motoci hamsin sababbi ba 'yan kwatana ba sababbi pijo Hal'a abubakar gumi sai ya miƙa musu mabuɗin ko kwaya ɗaya bai taɓa ɗauka ba buhun shinkafa za a kawo tan tebur guda buhu nawa kenan ina 'yan kasuwa buhu ɗari shida sai ce a ɗau ɗaya a kai mai gida buhu ɗaya zai ce a ɗauka sauran sai ce a raba wa musulmi to waɗannan su ne malaman Allah su ne wakilan Allah amma a ba mutum ka ga yayi kwana ya ce to shi shikenan a kai gida a kai gida shine duk business ne malam ina fata an gane manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama abin da ya karantar da al'ummar shi kenan har mala abubakar gumi ya rasu rawanin shi fa bai kai naira dubu ɗaya ba ya fefe talan talan kaga ku inda alharini in naira ake dinkawa ma kai ayi rawani da ita zai iya yi amma ba abin da ya dame su kenan ina za ka gane bai da kotaro lokacin baban gida da lokacin buhari da ya zo karatun buhari kaji munasaba kenan lokacin buhari yazo yana karatun buhari sai ya faɗi wata magana a ƙarƙashin wani hadisi da annabi ya ce a je a ɗaura wani yaro shekara guda sai ya ce wannan yana tabbatar da ba a ɗauri fiye da shekara ɗaya a musulunci sai aka je aka kama mala za a kama mala bakar gumi sai aka ga abin da zai tada kaza kaza sai aka ce to a je a dakile account ɗin shi da yake ɗan samu ana sa mishi allowance aka je account ɗin ba ko taro to allowance din fa sai aka ce to a tsaye da allowance din ashe wannan allowance din da yake zuwa yake cirewa yake wa iyalan shi ce fani bai da wasu kuɗi duk duniya da suke zuwar mishi da aka dakile ko ya je zai ciro sai ya raba ko kwabo lafiya hankalin shi ya tashi duk duniya bai da ko kwabo inda yake samu kenan nan kuma aiki ne na gwamnati yanzu tsohon ma'aikaci ne fanco yake ci hankalin shi ya tashi sai da manajan bankin a ɓoye ya kira shi ya ce ala gafata malam za mu rinka baka amma a ɓoye za mu baka an ce kan mu baka ne amma a ɓoye za mu baka ba za mu rubuta ba in al'amari ya gyaru ma san yadda muka gyara hankalin shi ya tashi to waɗannan su ne abeban koyi jama'a amma aka zo aka samu malamai yanzu dukiya suke tarawa kowane ɗalibi ta so shi ma sai ce shi ma abin da zai tara kenan sai zama ba a bar tarbiyya ba a bar koyi na gari ba sannan cikin masu mulki dubi abokin shi sardauna sanda a ironsi oronsi in ji dattawa mai kada ba ce mai kada za su gane mai kada da ya kashe sardauna me yake zato yana zaton cewa akwai kuɗi ne da sardauna ya sata da aka ji aka duba sai ga sardauna ya yi overdraft ma'ana ya ci bashi ne ma a bankin kafin albashin shi ya sauka ya je dan ci bashin albashin ya sauka cikin account din a cire a ban mai ragowar sardauna sai da agwi iron sai ya nadama kashe sardauna ya gan shi yana sa manya-manyan riguna ta yake kuɗi ya sata ɗabi'ar sakwace ce duk talaucin sakwace sai ya sa babban riga yake abin kwanciyar hankali ko alawayya ne <laughs> na fata an gane to kaga sakwace ya sa kafcece riga kaka ɗauka da kuɗi ne a ɗabi'ar su ce <laughs> ko kuwa to balle a ce mutumin da ya kai sardauna mutumin da ya kai firimiya mutumin da ya kai kaza waɗannan mutanen su ya kamata a zo a yi wa matasa tarihinsu su ji waye sardauna sardauna ya mutu bai da kotaro abubakar gumi ya mutu bai da kokwabo to irin waɗannan ne ban koyi jama'a amma har mutum ya tara mutane da sunan addini ya mai da su saniyar tatsa ya ta tatse su to babu shakka wannan babu kwaikwayon manzon Allah a ciki sallallahu alaihi wa alihi sallama to shine sai malai yake cewa wa inna ma taraka ba'dahu sallallahu alaihi wa wa sallama hidayatan wa imanan manzon Allah ya bar shari'a ne a bayan shi da imani wa shari'atan amma da kuma shari'a wadda take shari'a ce gamammiya wadda ta game ko'ina. khalida wadda take shari'a ce ta dindindin wa mirasan aziman kuma ya bar gado mai girma wa ummatan ya kuma bar wata al'umma hiya khairul umami ita ce al'ummar da tafi kowace alheri wa ausatuha kuma ita ce al'ummar da tafi kowace hankali da natsuwa da adalci da kasantuwarta ita bata zaƙe ba ita kuma bata gaza ba wa huwa sallallahu alaihi wa alihi sallama uswatuna manzon Allah shine abin kwaikwayon mu wa qudwatuna ko manzon Allah shine wanda zai wuce mana gaba mu bi shi falam yu'til eh, ko falam yu'til dunya adna inaya manzon Allah bai wa duniya wata kula ko yar yaya ba fil jam'i wajen tara dukiya wal baqa'i da wajen wanzuwa ba'dahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa inna ma khallafa ilman nafi'a manzon Allah ya bar ilimi ne mai amfani ha wan sabida ya bar kuma tafarki wanda yake shine daidaitaccen tafarki fi da'wati ila Allah wajen kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tsarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi jama'a kun ji abin da annabi ya gadar shine mai shari'a imani shari'a haka ne sannan sai al'umma wadda take tafi kowace ko sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bar ilimi ya bar karantar da tafarki na gari duk malamin sunna kamata a ce abin da za a je a samu ya bari kenan ina fatar mun gane to amma har ya zama jama'a malamai sun koma tunaninsu irin na alhazan birni bari in sai gida kaza in zuba yan haya ƴaƴa na sa ci gado bari in sai kaza in kaza bari in sai kaza in kaza sai a waye gari gaba ɗaya duniya ya rayuwar tarawa lahirar fa ba ta dame shi ba yana kwanta ya rasu sai ƴaƴan su tattara dukiyar su sayar gaba ɗaya sai zama babu addini babu addila ba duniyar babu lahirar so da haka kar ka taɓa tunanin cewa gina gida ka zuba haya shaguna babura shine zai tare 'ya'yanka daga talauci idan wannan wayan ne me yasa babanka bai maka ba ko shi baya son ka ne Abinda da za ka yi tunani yaya za a raya wannan addini in aka raya wannan addini kowa ya rayu a cikin addinin ku duba me sai annabi da abubakar suka yi a madina me suka yi wa duniya ina za ka je yanzu a ce maka ga wani katon gida wannan shine gidan manzon Allah ga wani katon shago ga wasu katin katin kaza amma me suka gina addini suka gina yau ga 'ya'yansu da jikokinsu nan suna rayuwa cikin mutunci ku gina addini ku ga in ba ku rayu cikin security da mutunci babu yunwa ba amma ka yi ta tunanin yadda za ka gina gida ka bawa 'ya'yanka yadda za ka gina kaza gaba ɗaya sai ka mutu Allah ya talauta su gaba ɗaya sai sun koma halin da kake musu tsoron su shiga kar ka taɓa tunanin yaya 'ya'yanka za su kasance game da rayuwa in ka mutu Abin da ka yi tunani yaya za su kasance game da addini am kuntum shuhada idh habara yaqub mautu. maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا ibrahima إلهك wa آبائك wa Ishaqa وإسحاق wahida wa ونحن له مسلمون Annabi يعقوب da yazo rasuwa su Yusuf ya tattara ya'yan shi yace in na mutu me za ku bautawa bai ce to in na mutu wane ne zai zama manaja na estate kaza wane ne zai rike kwangila kaza wane ne zai rike kaza a'a menene za ku yi in na mutu sai suka ce za mu bauta wa Allah nan naka wanda shine Allah iyayenka da kakanninka su Ibrahim da Ismail Allah ɗaya kuma mu musulmi ne sai kwanta ya mutu cikin kwanciyar hankali ɗaya daga cikin ƴaƴan da ya zo rasuwa shine Yusuf sai gashi shi ma yana addu'a irin ta uban yana cewa rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatirar samawati wal ard anta wali fi dunya wal ta wasani muslima wa alhiqni bis salihin annabi yaqub bai tara kuɗi ya bar wa yusuf ba amma kaga Allah ya ba yusuf mulki ina ya samu kuɗin campaign ina ya samu kuɗin masu saka ƙuri'a masu kaza masu kaza Allah ya bashi ka sakawa wa 'ya'yanka addini da matanka ka mutu ka bar su Allah zai ciyar da su amma in kana tunanin za ka tara musu dan Allah kun ji rediyo Najeriya Kaduna ran nan kun ji wani tsohon gwamna tsohon mataimakin gwamna da aka hira da shi ba ku sauraron rediyo ustazai tsohon mataimakin gwamna ne aka hira da shi kamar shekaru ashirin da suka wuce da wani abu ya mataimakin gwamna ya samu kanshi a halin rashin lafiya malami ne babba ya yi karatun addinin musulunci a sudan dan boko ne babba dan siyasa ne dan kasuwa ne amma yau ya waye gari ba shi da komai a duniya to me zai baka mamaki yana godiya ne ga wani mataimakin gwamna na yanzu saboda ya kai mai buhun shinkafa guda biyar da naira dubu ɗari yana faɗin wannan wata manƙiba ce wata daraja ce wani alheri ne da aka yi mishi ina duniyar da suka tara a wancan lokaci bata Professor Ambrose Ali medical doctor ne consultant ne tsohon gwamnan delta state edo ta yanzu ya tara kuɗi fiye da yadda kake tunani lokacin shagari bendel state bendel state sorry bendel state ko me ya faru ni na taɓa zuwa garin su zan wuce kwana ya kama ni sai nake tambayar ina labarin professor ambrose ali sai wani ya ce ai shi kanin shi ne ya rasu na ce kai wannan ya jini lokacin ya ce amma da ya zo mutuwa rashin lafiya ta kama shi duk kuɗin da ya tara sai da suka ƙare sai da aka kaɗa gwangwanin neman taimako a coci shehu kan giwa daga sokoto wani gwamna ya kai kwarjinin shi a lokacin shagari mawaƙi ya buga ya mai kirari ya mai kirari je ka samu 'ya'yan shehu kan giwa yanzu wani hali suke ciki na talauci ta tare ali daga bauchi tafiya muka tsakar dare ta kama muka biyo ta wani surkukin ƙauye sai aka ce a nan ƙauyen nan aka haifi ta tare ali kabarin shi yana nan muka je muka tsaya kan kabarin muka yi mishi addu'a ƙungurmin daji muka sha sannan muka kai ga ƙauyen ba wuta ba ruwa nan ne aka je aka rufe shi amma gwamna ne me za ka wahala da duniya ka gama tara ta gaba ɗaya a ɗauke ka kai kaɗai a je a saka ka sai ka ji suna ce maka wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون suka ji mala'iku suna cewa duk abin da ka tara ka bari a baya ka taho garin mu ga taho gare mu yadda ka zo dama ya ka zo haka ka zo hannu rabbana in ji bahaushe haka ka zo Mawaƙi ya ce wa fi kabbi kaffi tibl inda wiladatin dalilun ala hirsin ladhi huwa jami ya ce aka haifi da za ga zo hannun shi a dunkule yana ce muku ne ya zo tara dukiya ya zo tara ƙuri'a ya zo tara mulki ya zo tara kaza sai ce wa fi bastihi inda mamati alamatun yace ka je ka gama mace in ya mutu za ka ga ya shimfiɗa hannun shi ya mummike hannayen ya buɗe su wai me yake cewa ala fanzuruni qad kharajtu bila shay' yana cewa ne jama'a ku dube ni na fita duniyar ba komai naira miliyan nawa aka sa a cikin kabarin abiola za ta amfane shi ba za ta amfane shi ba don haka wannan duniya da aka sa wa mutane cewa su tara ta bata da wani amfani jama'a ku yi ƙoƙari ku tattali lahira can ne dindindin yadda in ta samu ta yi kyau in ta ɓaci fa allahi komai ya rikice kafiri ne ya tara dukiya ya tara ‘ya'ya zarata yana ganin cewa waɗannan ‘ya'yan wallahi ƙarya ne a ce yana nan dare suna nan dare za a iya mishi kaza shine ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muhammad dubu waɗannan fa in mun je lahira waɗannan za su iya kukan kura su kwato ne mana yadda ko an kama shi to waɗannan guda tara ne sangwama sangwama ne yace kuma kar ka manta ni a tajirin binni ne ina da kuɗi zan iya bada kuɗi na ma'ana zan yi tifin mala'iku sai su sako ni shine Allah ya ce a fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malam wa walada baka ga wanda ya kafirce wa ayoyin mu bai ce ranar kiyama za a je mai da dukiyar shi da ƴaƴan shi attala al-ghaiba ya leko kiyama ne ya fara ganin samfotin kiyama ne ya ga yadda za ta faru am ittakhadha inda ar a hada ko sun yi alkawari da Allah ne sai Allah ya ce kalla ko ɗaya. bai ga kiyamar ba ba su yi alkawari da Allah ba sanaktubu ma yaqulu duk abin da yake faɗi za mu rubuta wa namuddu lahu min al'azabi madda za mu faɗaɗa mishi azaba wa narisuhu ma yaqulu abubuwan da yake cewa dukiya zai basu a nan duniya Yaya zai basu a duniya wa ya'tina farda zai je gare mu shi kadai matsiyaci da haka jama'ar musulmi kowa ya tsaya yi nazari duk abin nan da ka tara ka san matsalar Allah yana yana lissafi ya ka samu ya ka kashe yana nan yana da fayil din a wurin shi me zai biyo baya a ranar alkiyama ka manta duk kayan waɗannan abubuwan sai kaga an buɗe maka an ce iqra kitabaka kafa bi nafsika ma yawma alayka hasiba sai ka zo kana cewa ma hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah ya ce wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada ya jama'a kowa ya je ya accounting kanshi Islam is the religion of accountability and transparency ba wai gwamnatin Obasanjo ba da ta zo duk ta kawo wani turanci na dictionary accountability transparency duk ƙarya ne ka je karka yaudari kanka ka je ɗaki ka duba ka gaya kai ka tara dukiyarka jama'a waɗanda suka tara dukiyar halal ba abin da za ta na musu in sun mutu balle wanda ya tara ta haram ko ko za ka je da dukiyar halal ne ranar alkiyama za a saka ka a wuta a ce to tun da ya yi ƙoƙari ya tara halal a karɓa sai a fasa mishi azabar da za a yi mishi don ya yi laifi kaza kuma ba za a yi ba so da haka jama'a ku ji tsoron Allah ɗaliban ilimi fitina ta fi musiba girma in aka ce ɗalibin ilimi kuma da malami ya shagaltu da duniya ya zama ba duniya ce ka sa a ido ba me za ka sa a ido abin da za ka sa a ido duniya ɗin ta zama maka me ta zama maka ma'abar ta zama wurin tsallakawa lahira Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malam yake cewa fakam laka ya akhi min hadha nasib yawma talqa rabbuk yawma talqa rabbak yace to ya dan uwana sai ka tsaya ka duba nawa kake da shi nawa ka tara me ka tara na daga wannan irin rabon da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar gado ma'ana imani shari'a ilimi guda nawa ka tara daga cikin wannan gado zuwa ranar da za ku haɗu da ubangiji ko ku baka tara komai ba wani yana nan laila na har taron dukiya yake jama wani zai wuni a shago da yake aikin neman kuɗi in ya je da daddare ba kwanciya zai ba kwana zai karɓar waya da buga wayoyi kuma na me na haɗa kasuwanci to da yaushe yake bacci wani fa sai ya je za a yi sallah asuba shine zai kwanta bacci kafin liman ya zo haka saboda ya wuni neman kuɗi da daddare kuma ya kwana karɓan wayoyi amma fa duk me yake nema kuɗi yake nema dukiya yake nema sannan sai ka samu duk a cikin wannan dukiyar babu tunanin zai wa addinin Allah hidima babu tunanin taimakawa na ƙasassu babu tunanin kyautatawa makwabta babu tunanin yin wani abin alheri da wannan dukiya na daɗe ina ba ku labari 1996 ko 97 bani manta na dawo umra muna jidda lokacin mun yi wajen kwana shida babu abin nan babu jirgi muna hira wani alhaji yake faɗin wannan magana yana kuka yake cewa suna tara dukiya saboda me saboda tsoron wulakanci sai ce to wulakancin lahira fa a lokacin fa yake ce min yana da motar hawa ta kai biyar amma idan plug na kwaya ɗaya daga ciki ya lalace ce sai kasa sallah a zahar da kanshi yake lissafi ya ce wane ya rasu ya bar dukiya ‘ya'yan sun yi kaca-kaca da dukiyar wane ya rasu ya bar dukiya sun yi kaca-kaca hira muke fata wasa da dariya amma shi da kanshi sai ya ɗauki sai wa azantu sai fashe da kuka kuma abin da ya faru mun je mun dawo ne suna ta ruku-ruku da kayan diloli sai yake cewa kai wannan ba zazzagi baka da komai sai kayan littafi na ce shine kayana sai ce wallahi tsakanin hajji da umara yayi sun fi so talatin amma ko ƙur'anin sadaka bai taɓa ya zo da shi najeriya ba to daga nan ne magana ta fara yace sai duniya muke tarawa duniya muke tarawa yace saboda muna tsoron wulakanci yace za mu iya da wulakancin lahira daga cikin wulakancin lahira akwai ja a rike kafarka a ja fuskarka a kai ka wuta ko a duniya kai maka haka an wulakanta ka balle a lahira to ya jama'ar musulmi na'am duniya wurin rayuwa ce amma duniya gada ce da ake so ka tsallaka ka tafi lahira to sai kowa ya duba ya gani dan Allah daga cikin gadon da manzon Allah ya bari na ilimi buhu nawa ka samu kwando nawa ka samu na ilimi don dai shi bai bar dukiya ba to kamar yadda nake cewa mu abin da ya fi damu mu masu harkar da'awa Shi ne ba mu so ɗalibai su shagaltu su rudu da wasu waɗanda suke ganin su malamai ne duniya suka saka gaba sai ya zama mun kaɗe jama'a saboda zai zama ba mu da mustaqbal kenan wani ne yake faɗin magana jama'a wadda da na kasa haƙuri sai da na bincike shi ya faɗi wannan magana ya ce gaskiya ne ya faɗi amma sai murma zai ce ya gane kuskure ce yana cewa shi zai yadda mutuwa irin mutuwar malam bawa ibrahim bawa mai shinkafa wace irin mutuwa ya ce ya mutu ba ko kwabo ya ce ina ya ce duk zargin da za a yi zai ta tara kuɗi ce zai bawa 'ya'yan shi kuɗi masu yawa na ce Allahu akbar na ce wallahi Ibrahim bawa mai shinkafa bai mutuwar banza ba na ce ya mutu ya bi abin da ya fi duk kuɗin duniya domin ya mutu a sadda ya rasu ya bar 'ya'ya guda biyu waɗanda sun haddace ƙur'ani gangaran hadda mai kyau kwaya ɗaya in ka samu ɗanka ya iya karatun ƙur'ani ba ya haddace ba man ba ce daraja ce balle ya haddace ibrahim ba mai shinkafa ya mutu ƴaƴan shi guda biyu a lokacin sun haddace alƙur'ani gaba ɗaya ashe ba ƙasƙanci ba ne ashe bai mutuwa banza ba dilala ce ashe kan rayuwar tashi ba a iska ya ƙare ta ba yau waɗannan 'ya'yan ɗaya daga cikinsu masta sai yake da shi daga ina daga Pakistan ya ya karanta addinin musulunci shi yake rike da gidan shi yake rike da 'ya'yan yana nan yana tarbiyyar kannan shi suna ta karatu mai kuɗi nawa ne ya tara kuɗi ya bar wa babban ɗan babban ɗan ya rike amana ya yi tarbiyyar sauran a ƙarƙashin waɗannan kuɗin ba kotu ce ke raba su ba saboda haka jama'a tattalin lahira ake yi a nan duniya duniya amfani ake da ita ta zama mai ta zama tsanin da za a kai zuwa ga lahira amma kar ka shagaltu da ita jama'ar musulmi da wannan muke cewa za mu saurara a wannan zango namu insha Allahu ta'ala muna roƙon Allah abubuwan da muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladan shi abin da muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya taimake mu domin gyarawa za mu saurara a nan insha Allah har zuwa bayan sallah karama da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika